فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا sai annabi isa ya kira daga ƙarƙashin ƙafafuwanta ya ce mata karki baƙin ciki allah ya saka maki wani idon ruwa wanda za ki sha daga cikinsa